Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoshi 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a free zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsone wa 'yan fensho ido a jihar Niger sai kuma shawarin kwararru kan yunkurin gwamnatin Najeriya na shawo kan matsalar shan miyagun ƙwayoyi. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. sai lamar Muni Barma ya shigo da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. kotu a Canada na duba yiwuwa ko za ta baiwa shugabar katafaren kamfanin fasahan nan na Huawei beli yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tuhume ta a can. Jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidu kan belin Meng Wazo. Lauyoyin Meng sun nemi kotu ta baiwa wadda suke karewa beli suna mai cewa idan aka yi la'akari da kamfanin fasahar da kuma kuɗin beli na miliyoyin daloli za su tabbatar da ganin bata gudu ba suka kuma ce idan meng ta gudu daga kasar hakan zai zamanto abin kunya ga kasar china suka kara da cewa wannan ma ba zaɓi ba ne gare ta su kuma lauyoyin gwamnati masu wanda suka shigar da kara sun bayyana cewa bai kamata a baiwa meng beli ba dalilinsu shine tana da hanyoyi da kuma babban dalilin da zai sa ta gudu jiya litinin jaridar kasar china ta global time ta kira matakin da kanada ta dauka akan meng da cewa rashin imani ne a daren jiya litinin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana gidan talabijin na kasar ya bayyana gidan talabijin na kasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru a birnin fada da sauran biranen ba amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekaru da mutane suke fuskanta wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira yellow vest shugaba makaron ya sanar da dokar ta ɓaci akan abin da suka kira matsalar tattalin arziki ya kuma yi alkawarin ɗaukan matakan gaggawa wanda ya fara da ƙara mafi karancin albashi da euro 100 wanda zai fara a watan gobe ya kuma soke ƙarin harajin da aka yi a kudaden 'yan fansho hawa kuma ya buƙaci ma'aikatu su biya ma'aikatansu kudaden bonus na ƙarshen shekara ya kuma sanar da cewa za a fara zaman tattaunawa a duk faɗin ƙasar domin neman hanyar mafita Macron ya yarda da kuskuren da gwamnatinsa ta yi a ƙoƙarinta na sake farfaɗo tattalin arziki a ƙasar. Ya ce mutane sun ji kamar an bar su a baya kuma gwamnati na tafiyar wato na tafiyar hawainiya wajen baiwa mutane abin da suke bukata wajen guna da ayyukansu. Farin jinin shugaban ya yi ƙasa a 'yan makonnin nan inda masu suka ke awar cewa bai san irin damuwar da ke damun talakawan Faransa ba. Amma Macron ya ce abin da ya fi damuwa da shi shine Faransa da mutanen Faransa. cikin gaggawa an samu bamantar ra'ayoyi kan sanarwar da macron ya yi a wata hirar tashar talabijin ta faransa ta yi yawancin jagororin masu zanga-zangar yellow vest na wato da 'yan adawar siyasa sun yi watsi da matakan da cewa ba su isa ba sai dai wasu 'yan kasar na ganin macron ya taka matakan wato ya taka matakin farko da zai daidaita al'amura a kasar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministocin muhalli daga kusan kasashen duniya a ɗari biyu. sun isa birnin Kotwis na ƙasar poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar paris ta 2015 don dinkara sauyin yanayi shugabannin ƙasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba yawanci saboda tana buƙatar amincewa da hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar paris gabanin halartar ministocin masu rajin kare muhalli daga ko'ina a faɗin duniya sun gudanar da wani maci a birnin poland ranar asabar domin nuna takaicinsu da kuma kira ga gwamnatoci da su tashi tsaye su kare muhalli wannan lokaci ne da za mu kare gidajenmu abinda masu zanga-zangar ke faɗa a kusa da babban ɗakin da majalisar ɗinkin duniya za ta gudanar da taron makonni biyu kan sauyin yanayi yawan ƙananan yaran da suka kamu da wata cuta mai shanya jiki ya yi yawan da ba a taɓa gani ba a amurka a cewar hukumar hana yaduwar cututtuka ta cdc jiya litinin hukumar cdc ta tabbatar da cewa an sake samun sama da yara 24 sun kamu da wata cuta mai kamar polio da ake kira acute flaccid mellitus wato afm a takaici wanda hakan ke nuna da cewa an sami yara 158 a jihohi 36 na Amurka cikin wannan shekarar. Jami'an lafiya Amurka har yanzu sun kasa gano abin da ke haddasa wa kananan yara su rasa damar iya juya fuskar su da wuyansu da bayansu da kuma hannayensu da kafafunsu. Alamomin cutar na bayyana ne kusan mako guda bayan yara sun yi zazzabi ko wata cuta mai shafar numfashi. ana alakanta wannan cuta da cewa cutar polio ce amma jami'an lafiya sun ce babu wata shaida da ke nuna cewa cutar afm tana da alaka da polio wadda aka kawar da ita a amurka bayan da aka samu allurar rigakafinta tun a shekarar 1950 Hukumar CDC na bibiya cututtukan da suka shafi AFM tun watan Agustan shekara 2014. Tun lokacin an tabbatar da samun yara 484 da suka samu cutar AFM a cewar hukumar lafiya. Ta gaida Sarfilu da karanto labarai. To da labar mu bude taskar nan namu a jihar Niger Najeriya inda gwamnati ta fara biyan 'yan fensho bayan shekaru suna kai komo kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger a Najeriya ne suka yi da fefe a harabar ma'aikatar fansho ta jihar Niger. domin karɓar kudadensu na sallama daga aiki da hukumar kula da kudaden fansho ta jihar Niger ta fara yi a ranar Litinin dinnan. Tsofaffin ma'aikatan dai a cikin wani yanayi na tausayi a sakamakon yadda tsufa yakan kama a jikinsu. sun ɗauki shekaru suna jiran wannan rana da wasu ma sai dai wakilansu ne suka zo domin kuwa tuni rai ya yi halinsa ga abinda wasu da suka yi sa'ar samun kuɗaɗen nasu ke cewa. sunana malam bello garba daga nan cikin garin mina alhamdulillah mun gode ma allah akwai yawancin mu da muka ritaya tare yawanci sun koma ga allah amma mu da muke da rai har yanzu mun gode allah kuma mun gode ma state government at least sun sun yi kokari sunan shi da ko usman kai hoto usman muhammad usman shi sunan shi ya fito cikin wani za a biya ko eh sunan shi ya fito tun yaushe ne rasu to ya rasu tun 2014 mutum to yanzu da na zo dai na ji an kira sunan shi ya fito na ji dadi na fara dariya dan wake kenan <laughs> gaskiya shugaban hukumar fanshon a jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce sama da tsofaffin ma'aikata dubu ɗaya da ɗari shida ne da suka haɗa da na jiha da na ƙananan hukumomi za su samu kuɗaɗen nasu a sakamakon naira miliyan dubu uku da suka samu daga gwamnatin jihar Niger. kan wanda kaga an biya yanzu na na state akwai retirement benefit su 449 akwai kuma wanda suka rasu 122 sannan akwai waɗanda ake ce ma augmentation wato su dama sun ritaya amma a wancan sabon pension din to sai dai ga alama har yanzu tsugunne bata kare ga wasu tsofaffin ma'aikatan ba domin kuwa sun ce ba su ga sunayensu ba. Sunana Alhaji Idris. Ni ba samu ba. Kwata-kwata. Ko sis ba su ba mu ba. Mu ma ba ba sunan mu ma ba mu gani ba. Ko sunan ka bai cikin wannan. Bai cikin wannan. Amma me aka ce maka? Wai sunan mu na shi an sake yin wani. Sannan kuma ba mu san da za su yi wani ba. Malam Sani Abubakar. Kai sunan ka ya fito cikin wannan da ake biya. Allah ya sa bai fito ba. Ya sa to bai fito ba. Aka dai kawai na gani. Tun yau kai ta. Ni na yi ritaya 2016. november eji to ya ji na sa hakuri nake ci gani da yara da sun kasa zuwa makaranta ma abincin na samu na safe sai gobe kuma. Shugaban hukumar fanshan a jihar Niger Alhaji Usman Tinau ya ce waɗanda ba su ga sunayensu ba a wannan karan su ƙara haƙuri watakila nan gaba kaɗan sunayen nasu zai fito. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka to yanzu kuma bari mu koma kan batun kwamitin cika aiki da gamawa kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kafa da nufin shawo kan matsalar da take ci kamar wutar daji a arewacin ƙasar. a cikin hiranmu da dr muhammad ladan ya shawarta matakan da ya kamata a ɗauka idan ana so haƙa ta cimma ruwa to abin da za a kamar da muke nan kasashen ke zama da na aiki da yan waɗansu irin su wani lokaci waɗanda suka samu wannan jaraban ya kamata akwai magungunan da ake ba su rage tsananin jaraban a nan kasashen so a ga waɗanda suke da jarabar a ɗauke su a kai su kawai asibitoci yadda za a ba su magani zai rage musu jarabar nan yawanci in ba haka ba kuma yawanci kuma waɗanda suke suke aiki irin abubuwa kan masu aikin magunguna da sauransu su ma a ja su yadda za su rinka taimakawa taimakawa akan abubuwan nan in ba haka ba wannan kan zai kowane lokaci za mu ta samu wannan wannan lalurar malama matasa din nan kana ganin duk lokacin da aka sami wasu kalubale irin haka eh. galibi akan danganta kalubalen nan da ake fuskanta a Najeriya baki ɗaya ana danganta shi da talauci ana danganta shi da rashin aikin yi ana danganta shi da 'yan siyasa da suke amfani da wannan domin cimma muradin kansu da dai sauransu. Eh. Kana gani a ganin ka kai ku da kuke da kwarewa a wannan fannin ainihin inda kasan Najeriya kasan nan menene kake gani masababin wannan? to masomin wannan kin san yawanci waɗanda ba su da aiki wani lokaci yawanci in ba su da aiki suna gwaje-gwajen abubuwa daban-daban wanda zai juya musu hankali waɗansu kamar nan kasashen yawanci waɗanda ba su da aiki waɗanda ba su komai suke shaye-shayen nan da yawa waɗanda suke aiki ba su cika shaye-shayen nan da yawa domin suna da abubuwan da suke damuwa da su kowane lokaci saboda haka yawanci kuma a najeriya mu ya kamata gwamnati so masa matasa abubuwan da ya kamata su rinka yi to na sa musu abubuwan da suka yawanci ransu ba zai je wurin irin magunguna mugayen magungunan da ake sha ba ko nan kasa abin da ake kenan a tabbatar matasa suna da abin yi kamar arewa musamman arewa za ki je kowane kowane jiha kika je akwai matasa da yawa ba su aikin komai kullum zama suke kowane lokaci kawai na kashe wando ba su komai saboda gwamnati ya kamata taimake su a samu su abin da za su rinka yi in ba haka ba to wannan laluran da yakan muna nan za mu ta shan wahala da abin nan. Dan wewe da kwaya sun dauga gaye ne. wewe da kwaya sun dauga gaye ne. a gaida dr muhammad ladan yanzu kuma sai mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Can wewe da kwaya sun dauga gaye ne. wewe da kwaya sun dau gagaye me. wewe da kwaya sun dau gagaye. Dan wewe da kwaya sun dau gagaye. wewe da kwaya sun wewe da kwaya da kwaya ta kaye ya kare ya zama hauka. Sa'an na kwaya ta narke kaye ya ka ji mallamin. Ubangijin Allah su gaba ka ji mallamin. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda ma na Washington ke cewa karfe biyu da kwata na asuba yanzu kuma ga baban Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya kuma kiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. hiran wakilin ma jihar kano mahmud ibrahim kwari da mu alhaji bello muhammadu babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a najeriya ta vio hirar ta kai inda mu yake bayani akan yadda hukumomi za su kula da masu amfani da babura musamman ma mai kafa uku da ake kira a daidaita sahu wanda a faɗar bakon namu galibinsu ban san ka'idojin tuki da alamomin kan hanya ba ga dai ci gaban hirar kamata ya ce duk wanda ke tuka waɗannan yan arewa sahun ya san ma'ana waɗannan hanyoyi ya san ma'ana waɗannan abubuwan kuma ya san ma'anar traffic sign wa alamomin abin nan hanya. Wasu na maganin cewa fa kamata yi a ce an ware an keɓe musu wasu titina ko kuma wasu yankuna da ya kamata su bi a matsayin mataki na wato kan dagarki da yanzu da wuya ka kirga mota ɗaya zuwa goma baka ga irin fantinan na adadi ta sahu a jikinta abin da ya kamata kenan a yi to amma a matsayi a hali da muke samu kanmu na rashin kuɗi me wane gwamnati ba ta iya wannan ba to amma idan aka tsaba aka yanke wani guri aka ce nan za su bi kuma aka tabbatar da hukumomin da masu kula da hanya suna nan kodai suna tabbatar da cewa an yi hakan sun bi din sun bi doka to za a samu maslaha za a iya haka za a iya keɓe wani guri ko zane a yaran titi to duk mun kai kalli hanyar na mu again matsalar ba su da faɗi so saboda haka yanke musu wani guri an zai wahala sai dai ko hankali a hankali gwamnati ta samu kuɗi za ta iya waɗannan ko da a baya na san akwai gwamnatin Kano ta baya can da suka so su tsara a lokacin gwamnatin Ibrahim shekaru eh, karanta na biyu da suka faɗaɗa wasu titunan Kano an tsara cewa za a keɓance iya titunan da wato 'yan ta sahu za su bi misali sai dai su dinga daga uh, babban titi su dinga shigowa unguwanni suna kai mutane ko suna fito da mutane cikin babban titi misali mm, mm. amma dai hakan ba iya wato wanzar da shi ba kana ganin idan aka ɗau matakai irin waɗannan za su taimaka wurin tsaftar sha'anin zirga-zirgar ababen hawa a cikin da a cikin birni da kewan kano za su taimaka kwayar da gaske amma matsalar shi ne mu ba kasashe ne muka shiga ba idan ka kasashe da suka shiga ba ai akwai duk wani kurɗa inda ka sani duk wani lungu akwai hanya za ka iya samun motar za ta kai ka ba kamar nan ba yanzu akwai lungun da za ka iya zuwa ba dole sai da irin su ne ta samun wannan irin kamar cikin gari da sauransu to amma idan da in ka duka hanyar ka gaba su hata kan hanyar akwai titin da wurin da aka keɓe a cikin hanya wanda na bus ne in sun taho in ta taho ita kanta traffic light din tana sansa in ta hango tana ba da dama su wuce kafin koyawa kafin kafin abin nan kafin sauran ƙanan eh, motoci su wuce sauran motoci su wuce na mm. ta gaya haka ta bayar to amma a nan mu ba mu kai wannan matsayin ba amma duk da haka za mu iya fara daga wani waje ma'ana kamar manyan hanyoyin namu mu ƙara faɗa su mu yanke wani guri mu ce nan yan babura ne a reta sahu da yan acaɓa wannan gefen shi kuma yan bos bos ne wato ma'ana kiyakiya. kiya mm. sannan tsakiyar da sauran motoci za a iya wannan amma abu ne wanda zai nemi kuɗi da yawa a halin kuma da ake ciki yanzu yan tattalin arzikin ƙasa mai nuna akwai rauni yadda sai dai nan gaba in allah sa an samu kuɗi wa'anda abuwa sa iya shigowa. to idan aka yi tsari kamar misali na a ce daga cikin unguwar sallari dan adaidaita sahu ya kawo bakin kotoro da ajiye ya koma ba shi da hurumin da zai hau wannan titin na kotoro ko na zaria road. to amma a nan ga wanda za ta ajiye mota za ta dauke ga misali tafi da shi bata daga nan gurin in akwai wannan fayin in akwai wannan tsarin zai yiwu wani da gaske amma a ce ka an kawo ka bakin koturo an ajiye ka daga sallare to kaga za ka nemi mota in bata ke so ka za ka nemi mota bata to me za ka hau ka je bata wataƙila akwai taxi ko bus to akwai taxi ko bus in ka samu taxi a nan ta ɗauke ka ta tafi da kai bata abin ne da ake gudu cinkoso ake gudu to ba da zai ba shi cunkoson ana so a rage shi abubuwa da yawa ne su shigo ciki wata wani tsari wanda motoci za su bi hanya kowace aida maketin sannan kuma wata hanyar a kashe ta ma'amala da ce wani mai na increasing volume na traffic da kan hanya abubuwa ne da yawa za su shigo ciki wanda yake requiring shi ma haga haduwa ta hukumomi su za su zo da abubuwa da alƙalima na abubuwa na tabbatar a nuna masa hanya ta cikin gashi gashi gashi abin da ke su koyi su tabbatar cewa hanya ne kaza kaza hanya ne kaza kaza wannan kaza kaza wannan kaza kaza a samu a duba a ga wace ne kamata a mai da su wanwai ma. kamata ya ce a cikin curriculum manhajar ilimi manhajar ilimi mm-hmm. ko daga primary school zuwa secondary school a ce ana sa waɗansu manhajoji da yadda za su nuna wa yara haƙƙinsu a kan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya haka a secondary school din ma a ce yaro ya san yadda da allaka titi ya san mai ma'ana wannan layuka ya san menene ma'anar rike lasan ya tafi wani irin wani abubuwan kamata ya ce da akwai su a cikin manhajar ilimi. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar sai kuma mako na gaba a madadin bakon namu Alhaji Bello Muhammad Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank To a gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan jamhuriyar Nijar a wannan mako. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta rawaito cewa kamfanin NBC na kasar Tunisia ya zargi hukumomin Nijar da karkata akalar kudaden gyaran hanyar zirga-zirgar tawa a gadas Arlit akalla miliyan 22.4 na euro ne kamfanin areva ya zuba a asusun gwamnatin niger daga cikin miliyan 91 da ya kamata ya bayar a ƙarƙashin wata yarjejeniyar ayyukan haƙar uranium domin gyaran wannan hanya da ta lalace kwata-kwata sai dai shekaru bayan haka an rasa inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe in ji le jaridar lebanon na cewa Ƙungiyar Rotab ta sha hankulan kotun kula da kasafta kudaden kasa wato Kurde Cons a kan yadda ta ce jami'an kolin jamhuriyar Nijar na fatali da dokokin Constitution a bisa la'akari da rashin bayyana wa kotun tsarin mulkin adadin dukiyar da suka mallaka kamar yadda doka ta wajabta wa manyan jami'an hukuma a ƙarshen kowace shekara. Jaridar ta ce idan ka leƙa shafin intanet na kotun tsarin mulki za ka gane cewa in banda shugaban ƙasa ba wani babban jami'in hukumar Nijar da ke mutunta wannan ka'ida tun 2014. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa matsalolin ta'addanci sun haddasa koma bayan tattalin arziki a yankunan Nijar da ke fama da tashe-tashen hankula, kamar yadda aka gano alamun durkushewar sana'o'in mata a irin waɗannan yankuna, galibi masu sayar da abincin dare. Jaridar ta ce ba idan rashin ciniki, dokar ta ɓacin da aka kafa a irin waɗannan garuruwa kan jawa 'yan tuwo-tuwo da makamantansu asara. saboda dole ne kowa ya shige gida daga karfe goma na dare lamarin da kan yi sanadiyar a koma gida kwallaye cike da kwantai mu karkare da jaridar air m4 da ke cewa 'yan bindiga sun hallaka wani direba a ƙauyen apsik da ke gundumar adar bisanat kan hanyar agadas zuwa da magaram kafin daga bisani su arce da wannan mota mallakar ma'aikatar hulɗar ƙasar jamus wato cooperation almand ko da yake jaridar ta ce bayan 'yan sa'o'i 'yan bindigar sun fada hannun jami'an tsaro a wani lokacin da suke sintiri a dajin arlit sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta madala sai kuma rawi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Ni ne Mala Ibrahim daga Zaki lokal Government. Rabbin da Solomon da Dalai Nisan al'adu da wasanni faɗa yana ina aka kashe gwamnatin da soja a Bulato. Saboda haka ya kamata shi ma ya kyara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Gamba Habaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. Gaskiya lokaci yayi da gwamnati ko kuma in ce mahukunta za su ajiye komai domin a tinkari al'amuran tsaron kasa don samawa al'umma ingantaccen tsaron da za su gudanar da harkokin addininsu da na rayuwarsu na yau da kullum cikin nutsuwa domin kuwa fa ana zaɓen shugabanni ne saboda su kyautata rayuwa da jin daɗin al'ummar ƙasa don haka mahukuntan najeriya zama bata kama ku ba kamata ku sanya salon yadda kuke yaƙi da bangaren rashin tsaro a cikin kasar nan domin kuma zaman lafiya ya fi dawa ɗan sarki ya Allah ka kawo na zaman lafiya musamman ma a wannan yanki namu na arewa. sunana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasari zama sashen hausa na boa ga sako na nan ga ilahirai yan najeriya musulmi da kirista mata da maza da masu ji da jima ma'ana da masu ji da ji da kurmaye da wanda ba kurmaye ba. yan uwana yan najeriya mu kiyaye karɓar kuɗi hannun yan siyasa ba za su haihun mana ɗa mai ido ba makaho za su haihun mana bugu da ƙari za mu haɗa rami in bayaniya ba a bi mu da ƙasa wanda ya sai da incin kai ne na kasa ƙuri'a ne na kasa ƙasa ne na kasa shugabanci tsabtatacce na gari mu yi ƙoƙari mu zaɓi shugabanni masu gaskiya da adalci waɗanda za su hakke mana lalitar gwamnati wanda ba za su yasashe mana kuɗi su koma ƙasashen turai suna kallon mu ga ƙaho zama watsa labarai ba na wahalolin da muke ciki da gudun hijira yan uwa na kira babba gare ku mu yi tsaye daga ciyaman na lokal gama mu zaɓi mutanen kirki mu zaɓi gwamna mutumin kirki mu zaɓi na majalisar jiha na mutumin kirki yan majalisar tarayya mutanen kirki yan majalisar dokoki mutanen kirki bugu da ƙari mu zaɓi shugaba wanda mun ka adili na ba duniya gaba ne ba ba tare kuɗi ba ba kuma ya shi arzikin ƙasa ba mu tabbatar da mun ƙasar mu addu'a na cewa Allah shi ɗauke mana hadari wanda a buɗe da wanda a rufe mu tabbatar da mun yi addu'o'i Allah ka samu kada ƙuri'a lafiya mu ƙari lafiya mu tabbatar da mun wa ƙasar mu fatan alheri da sauran ƙasashen duniya da fatan Najeriya ɗaya ce mu ma ɗaya ne kuma 'yan ƙasa ne Allah ka zamnar da ƙasar da Najeriya lafiya Allah ka wargaza duk wani wanda ka nuna wargaza da Najeriya don albarka alƙur'ani Allah ka taimaki Najeriya Allah ka samu yi zaɓe lahiya mu ƙari lahiya babban kirana na ƙarshe gare ku 'yan Najeriya mu yawaita addu'a yanzu kafin zaɓe Allah kaddarci mu lafiya mu kare lafiya. Rayoyi ko masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kota a kanada na duba yiwuwar ko za ta baiwa shugabar fara kamfanin fasahar nan na Huawei Beli yayin da take jiran ganin ko za a miƙa ta Amurka domin a tuhume ta. Jiya Litinin kotun da ke birnin Vancouver ta ci gaba da sauraron shaidun kan belin Meng a daren jiya litinin shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar inda ya sha alwashin maido da zaman lafiya da yin alkawarin ba zai sake amincewa da irin tashin hankalin da ya faru a birnin paris da sauran birane ba amma kuma ya ce ya fahimci takaicin shekara da shekaru da mutane suke fuskanta wanda ya haddasa zanga-zangar da ake kira yellow vest Ministan muhalli daga kusan kasashen duniya 200 sun isa birnin Katowice na kasar Poland domin neman hanyoyin da za a bi domin amfani da yarjejeniyar faris ta 2015 don tunka sauyin yanayi. Shugabannin kasashen duniya ba su halarci taron sauyin yanayi na wannan shekarar ba yawanci saboda tana buƙatar amincewar hanyoyin da za a bi wajen aiwatar da yarjejeniyar faris. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ke har da shirin noma tushen arziki da mustapha nasiru batsari ke gabatarwa shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a kamar kullum za ku iya sauraron duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin sarfilu da solomon abo da dar alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri